to zan yi amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato matata Assalamu alaikum masu sauraro barkanmu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Katin farko a shirin na karɓo shi ne daga wajen Hajiya Tumba matar Garba Abubakar Aliyu Raban Shanu Tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah ta kuma buƙaci da a gaida mata da 'yar buga da Fadima matan Alhaji Usman Buɗa Ƙwannawa Olodi a papa lagos. sai sajo matar alhaji garba 'ya'yan dukko, ɗan baba masallacin juma'a binji da nana da azumi matan abu na gwamatse mai doya kasuwar abu ɗan kure sakkwato sai rabi matar abu sodangi akwan cerikaci kwannawa sai matan Muhammadu Bello Black PRO na masu sai da motoci Sakkwato da Saratu matar Shaibatul Hamdi Bello Tangaza Rima Radio Sakkwato. A ƙarshe ta ce a gaida mata da matan kawu garban yabi alhazawa malumfashi da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce hajiya tumba matar garba abubakar aliyu raban shanu tangaza ko ba kuɗi akwai rufin asirin Allah. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen wato Muhammadu Hamma zangarata kuɗi gaskiyar mai karya jamhuriyar Nijar ya kuma buƙaci da a gaida mashi da antaru na Malam Ado 'yar seti ta maske. da Haruna mai shayi a Zare jihar Bauchi tarayyar Najeriya da Yahaya Ahmad mai gishiri da Suga Samunaka jihar Kaduna da Malam Shehu mai gyaran takalmi 'yar kasuwa Rikos da Ɗanladi mai daga unguwar Kanawa Samunaka da Hajiya Hauwa mai nonon shanu zangarata da kaɗi fadakka sai mai ƙarfi ta maske sai sa'idu mai ƙarnai gidan dutse zangarata da harisu mai nama karaye gada biyu jos sai ma'aikatan gidan rediyo na George Welle da ma'aikatan gidan rediyo na ƙasar Sin da ma'aikatan gidan rediyo na muryar Najeriya Abuja da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammadu hamma zangara ta kuɗi gaskiyar mai ƙarya jamhuriyar nijar kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum wato isuhun paki faki a garin faki ƙaramar hukumar ikara jihar kaduna ya kuma buƙaci da a gaida masa da ɗaukacin al'ummar garin Faki, sannan yana gaida ɗahiru ɗan ju Faki da Ahmadu Mai Bulawus na Alhaji Nuran Fafota ƙofar gabas Faki, da Musbahu Mansur Faki, da Haruna Wallo Faki, da kuma Adam A. Adam Gashuwa, da Baffa Haruna Bajuga, da Usman Shitu Mahuta, da Muktar Jiniyo Giyawa Sokoto, da Ruwanu Ashiru Fulatan, da kuma Shamsu Abubakar Zamani. sannan ya ce a gaida mishi da alhaji bashari faki da murtala dan faki daga ƙarshe ya ce ba zai manta da yayyinsa ba wato sha'aibu mai blouse kofar gabas faki da rabi'u ciyaman faki wanda ke zaune a mil goma sha biyu Legas dukkansu da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine isu dila faki ƙaramar hukumar ikara jihar kaduna tarayyar najeriya masu sauraro ku ji faifan mu na farko a cikin shirin Thank you. To madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar sun na karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen Lawal Kafinta Gumel na ƙungiyar New World Listeners Club Gumel jihar Jigawa. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da shugaban ƙungiyar New World CRI wato Yahaya Muhammad Maina. sai Muhammadu Mai Walda Gumel da Nura Aliyu malamin makaranta a siletan Karkar. Sai matansa Aisha da Barira Gumel da 'ya'yansa ummi da fatima gumel yana gaida sabi'u matasa mai kayan babura a gumel da shugaban sashen hausa na gidan rediyon kasar sun cri malam sanusi chan yana kuma gaida fatima lui da alhaji garba alawayya da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin goshin lafiya mai gaishe su shine lawal kafinta gumel daga kungiyar new world listeners club a garin Gumel jihar Jigawa tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin zan karanto gaisuwa da fatan alheri da na karbo daga wajen sakatare gambaringin mai yankan farce sabon garin gashuwa jihar Yobe. ya kuma buƙaci da a gaida mace da matarsa Zainabu Abu da kuma 'ya'yansa Muhammadu Aminu da madan Shema'u da Razo, ita kuma da mijinta Dauda Mai Doya. Yana gaida madan Adama da Miss Hauwa da madan Aisha Aminu sai kuma Alhaji Hamisu mai kayan miya da Miss Hadiza Kumatu Gambo da Mariya Yani ‘ya'yan Alhaji Gambo. Yana kuma gaida Ahmadu mai sai da buhu Sulaija da na faɗa mai sai da kwanuka da kuma garba kwandal mai wake sannan kuma a ƙarshe ya ce a gaida mishi da habu makaniki lange-lange da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine sakatare alhaji ringin sabon garin gashiwa jihar yobe masu sauraro ku ji wannan faifai ne ke bisa injin. بكرة تصير ترجع لك ضحكتك يا أبو الخير أحسن من madalla. Filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin ya karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum. Shugaba Muhammadu Kaba Madawa jamhuriyar Nijar wanda ke zaune a Kaulaka a ƙasar Senegal. Ya bukaci da a gaida mishi da ɗansa Ibrahim Kaba Madawa Nijar sai ƙannansa Awwal Kaba da ɗiyarsa Zulai Kaba da diyarsa kuma Hafsatu Kaba yana gaida matar wansa Umma Kaba da kuma Fara Kaba da kuma Haru ɗan Rabi a Kaba sai abokin sa Kuya Kaba da tsohonsa Tanko Kure sai kuma ɗan Faji Mullela Zango daga ƙarshe ce yana gaida na madina ya haya da kar senegal da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine muhammadu kaba madawa jamhuriyar niger mazaunin kaula a ƙasar senegal sai kati na gaba da na karɓo daga wajen ya haya karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida mishi da hafizu Balarabu gusau da usaini dangote karasuwa da mai nasara nasarawa funtuwa da adamu aliyu amo katsina da kuma hakilu zamani almajira malumfaci yana gaida mu da sani birnin kebbi da abubakar lawal abubakar dora da Khalil Muhammad Marmara da kuma iyalansa sannan yana gaida Malam Ango malamin makaranta ya wuri da Hauwa Aliyu Bako mil takwas Kalaba jihar Cross River da kuma Aminu ɗan Kaduna Amanawa sai Sani na kawu daura da Adam A. Adam gashiwa da Sanin Shaka kofar ƙaura Katsina da kuma ɗan Hajiya mai 'yan kunni Abuja. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine ya haya karfi malumfashi jihar Katsina tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin gaisuwa da fatan alheri, na karɓo shi ne daga wajen mai sauraronmu na yau da kullum Umar Forever Gashuwa a jihar Yobe tarayyar Najeriya. ya kuma buƙaci da a gaida masa da badamasi aliyu rijiyar lemu da adam a adam gashuwa da yusuf muhammad gagarawa da guba mai goro gashuwa da alhaji aminu bukari da koro jamhuriyar nijar yana gaida adamu aliyu amo katsina da yusuf babaji jalau da shamaki ubali mai lalle kasuwar gashuwa da kuma isa ramin hudu hadeja sai isa mai kati gashuwa da baffa idris askira da rilwani tijjani askira da kuma alika fayos da Muhammadu Babangida Gashuwa da Usaini Dangote Karasuwa da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Alhaji Umar Forever Gashuwa jihar Yobe tarayyar Najeriya daga jihar Yobe na gangara na yi jihar Kebbi na karbo gaisuwa da fatan alheri daga wajen injiniya Sama'ila Zagga da kuma Yakubu Sanusi garin Duna dukkansa a jihar Kebbi sun buƙaci da a gaida musu da Umar Ibrahim Gwamba da Malam Bello malamin makaranta Gwamba da Bello na Kande mai kashe maye sabon garin Gwamba da Idrisu Kande Bagudo Nefa Kwasara sai Sani Makeri Makerar Gaso Zagga da Alhaji Usman Yaro Gulma ya wuri da ɗan Asaba mai fata ya wuri da Malam Ango malamin makaranta ya wuri da kuma Alhaji Aminu Ɗinkin Jega sai Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi sokoto da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne injiniya sama'ila zagga da yakubu sanusi garin duna dukkansu a jihar kebbi tarayyar najeriya masu sauraro ku ji wannan faifai da ke bisa injin live now. Madalla. Kada ku shagala kuna sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin. Muke watso muku kai tsaye daga birnin Beijing. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Bala Usman Karasuwa. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da Comrade Dauda Muhammad Gombe da ke bayan tasha da Maturu, da Abubakar Baba Aji da Maturu, da Malam Usman Adamu Fatiskum, da Malam abbas Sale Gashuwa, da Malam Bukar Muhammad Gamdu. sai Mamman A. Maji da Abdullahi Kurnawa da kuma Muhammad Bello. Yana gaida Ado A. Yaro Gashuwa da Abubakar Ali DJ Brown sai Sabi'u Mai Manja Gamawa. A ƙarshe ce a gaida mishi da Sale Shahada Damban. da fatan sun ji kuma za su kasance cikin kocin lafiya. Mai gaishe su shine Bala Usman Karasuwa a tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen Saidi Muhammad mai nama Dakar a Senegal. Ya kuma buƙaci da a gaida masa da babansa Muhammad Mahautan Tirini a Falla ta huwa jamhuriyar Nijar sai Ela Mahautan Tiriri da baba Alhaji Yakubu Mahautan bakin Gebe a Falla sai Malam Nuhu bakin Mahauta a Falla da mamarsa Abilo Tiriri a Falla. sai isuhu ma'azu tiriri a falla da abdu diop bakin mahautan tiriri da kuma mai ɗakinsa sayina musa tiriri sai sarkin fada alshibab musa muhammad rani a falla a ƙarshe ya ce a gaida masa da na madina ya haya club zumunci dakar senegal da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Saidi Muhammad Mai Nama Dakar, Senegal. Masauraro ku ji wannan faifan da ke bisa injin. Just the kati na gaba a filin namu na zaɓi sonka na karɓo shi ne daga wajen yara masu neman albarkan iyayensu wato muhammadu sani da muhammadu al'amin da amir yayan alhaji abarori likita fage layin kasuwar mata Kano. Sun kuma buƙaci da a gaida musu da 'yan uwansu 'ya'yan mai shari'a Habu Jamu mai shayi tashar kuka da 'ya'yan shugaba Sani ɗan kaka mai fanta da 'ya'yan shugaba Falalu mai farar ƙasa Zaria da 'ya'yan Abdulkarimu bakanikin Fonis Zaria da 'ya'yan Abdullahi Jarumi mai sai da jelar shanu Abatuwa da 'ya'yan Tijjani na uwani mai garin rogo da kuma 'ya'yan Awwalu gwamna wafa da 'ya'yan Nuhu Sale sojan Najeriya mai ritaya, da 'ya'yan Dr. Yusuf Sakasin Lukoro, da 'ya'yan Muntari mai falwaya na Ibawa, da 'ya'yan Ibrahim Wadaburin Tumo Printing Press, da kuma 'ya'yan shugaba Al'aware garin Mala, jihar Kano. sai a ƙarshe suka ce a gaida musu da babansu alhaji abarori likita kasuwar mata fage kano da fatan sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu gaishe su su ne Muhammad Sani da Muhammad Al Al'amin da Amir 'ya'yan Alhaji Abarori likita kasuwar mata fage Kano. Kati na gaba wanda da shi ne zan kammala shirin namu na yau na karɓo shi ne daga wajen mai sunana wato fatima Rilwanu Fajaldu ta kuma buƙaci da a gaida mata da mai gidanta Rilwani Fajaldu da Ibrahim Sanusi mazaunin Suleja Abuja da umu Zaidu Bala kofa sabuwar birnin Kebbi da Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina da Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sakkwato da Rashida Kasimu Fajaldu a ƙarshe ta ce ba za ta manta da Hajiya gamba Mamman Gusau ba. da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwanu Fajaldu karamar hukumar Dangeshuni jihar Sokoto. Da katin mai suna na Fatima muka kammala shirin namu na yau. Kamar kullum Jamila ta yi ɗawainiyar sada na da ku daga nan birnin beijing kai tsaye. Ni kuma Fatima Inuwa Jibril na karanto. Da haka nake cewa Allah ya ba mu alherinsa. Allahumma amin.

فيك الامل خاف لا تعرف الحب على من حبيت وتظلم terminar. وتقول انا احب